This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 13 da 25 da da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. ko ma a kama shirye-shiryen namu koyaushe a voa hausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Kabiru Fage da sauran abokan aiki muke muku marhaban lale a shirinmu na daren Juma'a. To kamar kowace wato ranar Juma'a yau kofar mu buɗe take ga kowannen ku ya gabatar da maudu'in da yake ganin zai amfane shi da sauran jama'a kamar kullum lambobin da za ku kira mu ɗin su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya to sai dai sai dai a mana aikin gafara saboda ba za mu samu kawo muku labaran wasanni a takaice ba saboda wasu dalilai To amma duk wannan sai kun ji cewa Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta amince da sabuwar dokar faɗi da luwaɗi da maɗigo. Za kuma ku ji wato cewa wato zarge-zargen da wani malami ke wa tsohon babban dogaran tsaron fadar shugaban ƙasa manjo Hamza Al-Mustapha da kuma kare kansa da ya yi. To amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya tukun. assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanta su kabiru fage shugaba barack obama na amurka ya ce wajibi ne sai kasar rasha ta fara janye ta zuwa bayan kan iyaka da ukraine kafin a fara maganar zaunawa domin a fara tattauna yadda za a kai ga warware matsalar da ke janyo rikici a ukraine din a wata tattaunawa da gidan talabijin na cbs na amurka ya yi da shugaba barack obama an ji shi yana cewa kasancewar sojin ƙasar rasha a kan iyakar ukraine wani mataki ne na tsokanar fada amma ya ƙara da cewa mai yiwuwa ne ƙasar rasha tana da wata niyya ta daban idan dai ba manta ba jiya alhamis aka ji shugaban majalisar dokokin tsaron ukraine andreita aka ji yana cewa yanzu haka rasha na da sojin da yawansa ya kai dubu ɗari a jibge a kan iyaka da ukraine a sassan arewaci da kudanci da kuma gabashi kuma ya ce sojin na rasha sun shirya sosai suna jira ne a ba su umarnin su kai hari jami'an rasha suka ba da hujjar cewa sojinsu sun je ne domin rawar daji kawai kuma rasha ta baiwa amurka tabbacin cewa sojinta ba za su tsallaka kan iyaka ba kwararrun masana daga yammacin turai sun kiyasta cewar yawan sojan rasha da yanzu ke jirgi a kusa da kan iyakar gabashi da kudancin ukraine sun kusa kaiwa dubu talatin kotun da ke sauraron shari'ar da ake wa ɗan wasan ƙasa da ƙasa oscar pistorius a afirka ta kudu ta ɗage sauraron shari'ar a dalilin rashin lafiyar ɗaya daga cikin ƙwararrun masana shari'ar da ke tallafawa alƙalin da ke sauraron shari'ar tun farko an shirya a yau juma'a ce pistorius zai gurfana gaban kotu domin ba da shaida bisa ga tsarin dokokin afirka ta kudu dole sai an sami ƙwararrun masana biyu wato shari'a biyu a gefen alkalin da ke sauraron shari'a kafin a kai ga yanke hukunci idan za a tuna a farkon makon nan ne lauyoyin da ke gabatar da wato mai laifi gaban shari'a suka kammala jawabansu a kotun da ke shari'ar shahararren magujin nan na ƙasa da ƙasa oscar pistorius kan zargin kisan kai a shekarar da ta gabata to daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labarun nan a yau juma'a insha allah shugaba barack obama na amurka ke tattaunawa tare da sarki abdullah na ƙasar saudi arabia babban abin da ke kan da tattaunawa dai shine batun harkokin tsaron yankin gabar na tsakiya jami'an amurka sun ce bugu da ƙari kuma ajanda ta kunshi matsalar rikicin siriya za a kuma waiwayi halin da ake ciki a ƙasashen iran da misra da kuma shirin tattaunawar neman zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasɗinawa yakin basasar siriya wanda yanzu ya ɗauki tsawon shekaru uku yana janyo ƙarin zaman ɗarɗar a ƙasashen yankin gabar na tsakiya kuma ana ɗaukan amurka a zaman babbar mai shiga tsakani wajen shirya sulhu da maido da zaman lafiya hukumomin saudi arabia kuma na nuna matukar damuwa a shirin tattaunawar da aka fara yi a tsakanin amurka da hukumomin ƙasar iran to da fatan dai allah ya sa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara ɗaukar matakan ba da tallafi ga iyalan waɗanda suka tagayyara a sanadiyar hatsarin ƙaramin jirgin ruwan jamhuriyar demokradiyyar Congo da ke ɗauke da fasinjoji 251 da suka halaka baki ɗayansu. Ƙaramin jirgin ruwan da ya yi hatsari a tafkin Albert yana cike da 'yan gudun hijirar ƙasar Congo ya kife ne bayan da ya bar gabar ruwan uganda kan hanyarsa ta zuwa demokradiyyar congo kun sha labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zango a Sokoto birnin Shehu inda majalisar dokokin jihar ta bi sahun wato shugaban Najeriya wajen amincewa da wata sabuwar dokar hana faɗe da luwaɗi da maɗugo. Murtala faru sanyin na gare ka. tun a watan da ya gabata ne dai majalisar dokokin jihar sokoton ta soma tattaunawa akan kudirin dokar ta tsananta hukunci mafi karanci akan masu fyaɗe da luwaɗi da kuma maɗigo bisa la'akari da yadda waɗannan munanan ɗabi'un suke son zama ruwan dare a jihar hakan ya sa bayan jin ra'ayoyin shugabannin addinan musulunci da na kirista da shugabannin al'umma da maɗaɗɗakun jama'a da duk suka yi muwafaka wajen yin allah wadai da halayen daga ƙarshe majalisar ta zartar da kudirin zuwa doka wacce ta yi tanadin hukuncin ɗaurin rai da rai ko hukunci mafi karanci na ɗaurin shekaru goma sha hudu a gidan kaso ga duk wanda aka same shi da laifin aikata fyaɗe ko luwaɗi ko maɗigo ko ma tursasa lalata da mata a manyan makarantu ko ma'aikatun gwamnati tare da tara mai yawan gaske da kuma biyan diya ga wacce aka yi wa fyaɗe dan majalisar mai wakiltar mazabar gwaranyo barista bello muhammad shine ya so mu gabatar da bukatar a zauren majalisar kowane dan majalisa ya gamsu ya yarda cewa lalle waɗannan abubuwa sun yi muni kuma suna faruwa cikin al'umma kuma dole ne a magance su ba wanda zai so ya ga yassa an mata fyaɗe kuma na dubi cewa mu na musulunci da kuma kiristanci za ka fahimci cewa ba wani addini wanda ya yarda da cewa a je a yi fyaɗe ko a aikata ɗaya daga cikin irin wa'annan manyan laifuka. To sai dai kuma duk da yake masana na yabawa majalisar akan wannan hoɓɓasa to amma suna ganin da sauran jan aiki wajen yaƙi da waɗannan ababen kyama a cikin al'umma. Usman Abdulkadir malami ne a sashen nazarin halayya da zamantakewar ɗan adam na jami'ar Usmanu ɗan Fodiyo ta Sokoto. To doka kawai gaskiya ba za ta iya hana waɗannan abubuwa ba. Ko da akwai dokoki da yawa amma aiwatar da su shine babban matsala za ga kusan dokokin duka talaka suke shawa gyaran da za a yi kawai idan ya zamba wanda ya karfin hukuma wannan dai ya bada jumlar jihohi uku ya zuwa yanzu kenan da suka zartar da dokoki irin waɗannan idan ka hada da jihohin katsina da niger wanda kuma ake dangantawa da dokar da shugaban najeriya goodluck jonathan ya rattaba wa hannu a 'yan kwanakin baya wacce ta haramta auren jinsi daya a kasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Nigeria. Shi shefo ya auna gaba ne a niya gina garin da suna Sokoto. To a gaida na sanyina, to kamar yadda ba a rasa ji ba, wani malami mai suna Sheikh Sanusi Khalil. na zargin tsohon babban dogaren tsaron fadar shugaban najeriya manjo hamza al almustapha da kasancewa ɗan kwangilar ina da kisa a wata laccar da yake cewa duk snipers ɗin da aka sani zamanin sani baci na faɗi wannan magana a nan wurin an bashi shi kwangilar ya ba su tireni ya ba su tarbiyya na yadda za a yi amfani da waɗannan yara a kashe na kashewa don a ci zaɓe da ƙarfi da yaji wanda aka ba kwangila shine al wallahi bari gaya muku wani abu matsalan nan ko ba wai wani ya tunanin wai muna zagin wani waye ba ba ka gane ba wani dan adam nake yazo ya tsaya mana a rai dan ya hana mu ci ko ya hana mu sha ko ya hana mu rayuwa muna muku bayanin bala'in da muke ciki al-mustafa shi aka bai wa kwangilas wallahi inda ya fara zama da waɗannan yara da venu ɗin da lokacin da ya zauna wallahi duk ina da shi To, amma a wata hira da kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa a birnin tarayyar Najeriya Abuja, wadda wakilin Munasir Adamu Elhikaya ya aiko, manjo hamza almustapha ya ce ai waɗanda suka ingiza tsohon shugaban najeriya cin olushegun obasanjo ya caccake shi su ɗin ne kuma suka ingiza sheikh sanusi don ya ɓace shi wasikar da obasanjo yi waɗanda suka kama mune daga arewa suka yi mana ƙage suka wulaƙanta mu suka je suka tsoratar da shi cewa wai watakila yaran da suke gadon su yaranmu ne wata ran idan muka yi fushi za mu iya ɗaukan su mu sace su mu kai su wani daji mu ɓoye a cikin tsoro shi kuma je rubuta wannan takardar saboda hassada suka ɗauki wannan malami shi wani ana kiran shi khalil sanusi khalil na kaduna ya je ya yi abin da ya yi shi ya sa yau suka yi wannan kaset ɗin suke raba musamman arewa duk inda musulmai suke saboda ɓaci in magana kishin arewa ne ba na jin aka ɗora askeli skeli za su nuna mana kishin arewa in za a ɗora mu askeli. su za su zanto wanda suka azabtar suka wulakanta suka cuci arewa suka kuma yi amfani da tsanin arewan suka girma suka kai inda suka kai suka da arewa. yau dukkansu masu kuɗi ne ka taɓa ganin wani wanda suka ɗauka shi wa'annan 'ya'yan talakan yau na ba su shi ko na kai su asibiti ko kuma suna fidda abin da Allah ya ɗaukar da nauyi a kansu yanzu yanda arewa take yanzu a ce a ce wannan kasa ce mai albarka haka kuma ta zama haka duk inda ka kewaya arewa ba duk abin tausayi kake gani ba haka ya kamata mu zama to in ka zo ka faɗi gaskiya kai ka zama kuma abin ki ba wanda zai gaya maka cewa an zo an same mu akan yin wani abu wanda yake na muzantawa arewa ko wani dan arewa babu shi kage ko ka sa wani cikin jahilci ya je ya zazzage mutum ka raba kaset ba shi bane ni ba gani ba ba akwai arewa consultative forum ba ba akwai jama'atu nasrul islam ba ba akwai kungiyar council na malamai ba a kira wani wurin mana a ce kaji kaset guda menene hujjanka tsoron mai suke ji su tambaye ni su wanda suka kulle mun yanzu ba na ce na yafe musu ba to su kira wani mara su ce wannan gashi gashi mai ya faru ai sannan za a fahimci abubuwa da dama me yasa sai su zagaya su ingiza waɗansu su yi abin da ba su sani ba akwai malamin da daga nan ya tashi shi malamin wanda ya wannan kazafin ne shi abin ya dame shi mun ji ai mun yi mitin tsakanin kiristoci da malamai na najeriya na musulmai aka taru saboda a dawo da zaman lafiya a najeriya ina ciki a nan muka sadu da shi malamin shi yasa ya zo shi ni ne na gafarta masa don sun yi abu akan rashin sani saboda abin da suka ji shi wannan shek sanusi kalil shi ma shek sanusi kalil din yaudararsa aka yi aka ba shi kuɗi yana so ya aurar da yarsa ne wani babba arewa wanda suka muzanta mana ya je ba shi kuɗin allah da ikonsa kuma duk yadda suka yi mun sani mun ji mustapha don gano gaskiyar waɗannan al'amura da a ce kamar yadda ka yi kira jama'atu nasarar islam ko wata ƙungiya da ake jin maganata za ta gayyato shi wannan sheikh sunusi khalil din nan ku zo a yi zama da shi a yi bayanai za ka amsa irin wannan gayyatar ba inda ba za ne ba ne an dai ana yin komai cikin hankali cikin doka ko ina duk abin da yake zai taimaka wa al'umma ai dole ne a yi shi na sun ba za ka rasa zagawa cikin al'umma ban da wancan zagaye da kai don na san lokacin ma za ka wuce ta waje ba a san cewa lalle kai din ba ne ba fa za ka rasa jin talakawa suna cewa a'a a sai shi almustafa nan da muke ta kauna kuma sannan a sai wasu za su yi amfani da shi ya zo ya yaƙe mu idan ka jirin wannan me yake faɗo ma a ne fata na shine Allah ya sa su gane gaskiya kuma su bi ta su wanda suke mana kage Allah ya shirye su Allah kuma ya san niyyar mu mu kuma da ake yi wa mu ma gwaji ne ya faru ga annabawa kai ke kuma a gaida nasiru To masu saurare, an jima kaɗan za ku bugo wayoyinmu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Amma kafin nan sai a ɗan saurari wannan. Gwamnan giwa yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To da alamar dai muna da kira daga Borno, wake kan layi a Borno? Rajar Borno mai magana Alhaji Muhammad Ismail. Yawwa to daga murya. Hello? Daga murya muna jin ka daga murya. Hello Alhaji Muhammad Ismail ne daga jihar Borno. Eh ana sauraron ka amma ka daga murya. Yawa. To da alamar dai a layin na Borno akwai matsala. Kamar yadda kuka sani yau kofa buɗe take ga duk wani mai bayani yau. da alamar dai da kira daga can kasar saudiya wake kan layi daga kasar saudiya adam hashim kunta abu ilallah to kai ma kaɗan ɗaga murya kaɗan to ina jin ka akan me ake magana yau yau kofa buɗe take ga duk wani mai wani abun faɗa da yake ganin zai amfane shi kuma zai amfani jama'a to da Allah ina magana ne a game da 'yan taron ƙasa namu na da suke 'yan majalisu da ake a Abuja. Mm. muke son su yi wa Allah su wani mutum matsayin arewa da halin ta ga ciki a yanzu kar su yi amfani da wani dan kuɗin da ake ba su su kwato mana yanci sai maka su dubu jikokinmu da 'ya'yanmu kiran da nake musu kenan wanda aka gayyata ɗin wannan game da taron ƙasa su dubi Allah su dubi annabi kar su yi kwaɗan abin da za a ba su To da fatan su wakilan wannan taron sun ji uh, kokenka. Bari mu kaɗa yobe. Wake kalaye a ayobe? Adamu Ibrahim. To Malam Adamu muna jin ka. Adamu Ibrahim. Muna jin ka. Na magana ne akan security na kwakwan na jiya da kuka magana. Ci gaba. Gaskiya ne ya kira ya tsaro ba zai yi wa a Najeriya sai cin hanci ya yi. me yasa ka ce haka abin da ya sami ce haka biyu da dukkan wani to a kan talaka yake ba shi da hukunci hmm. to to eh, kana ganin akwai wata rawar da shi talaka zai taka shi ma <laughs> talaka ba shi da wata rawar da zai taka sai ne ya hakuri to mun gode uh, malam na Yobi, to kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take to bari mu matsa kusa da kai a borno wake kan layi a borno to da alamar dai akwai matsala a wannan layi na borno to kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take da ike jama'a ce uh, ga duk wani mai abun faɗa da yake ganin maganar da zai faɗa za ta amfani shi kuma za ta amfani sauran jama'a to to kamar yadda muka ce kamar yadda a kullum mukan ba da shawara kafin mutum ya magana kamar yadda aka ce ya auna kafin ya faɗa saboda da ƙyar ake iya magana sannan a janye ko an janye tana da tasiri don haka nan kafin mutum ya magana ya auna ya tabbatar da cewa zai iya kare abin da yake faɗi kafin ya faɗa kuma ya tabbatar da cewa abin da zai faɗa ɗin zai amfane shi kuma zai amfani sauran jama'a ah, to to wake kan layi Musa ne daga Chadi daga Mundu. To muna to muna jiranka muna sauraron ka malam na Chadi. muna jin daɗin gabatar da shirye-shiryen da kuke mana Allah saka da leri. To mun gode. A hali wato ina yin bayan Najeriya waɗanda suka taru akan taron ƙasa. Mm. Akan su haifar da kyakkyawan manufa wanda zai iya taimaka ma Najeriya da al'ummar Afirka domin ita ce uwar Afirka. Mm. Saboda haka kuma ina kira musamman ga 'yan arewa su Allah su tsaya tsayin daka su nemo su kwato ma 'yan arewa haƙƙinsu daga bisa ababen da ke faruwa kuma zama najeriya gaba daya Allah sa ka da alheri. Allah to Malam Yunusa, Malam Yunusa ku ƴan Najeriya ko majiya Hausa da kuke sauran kasashen duniya. Eh, kana ganin akwai wata rawar da za ku taka kuma? Kwarai da gaske. To kamar kaka. wajen kafofin watsa labarai muna sauraron duk ababen da suke faruwa a afirka gaba daya saboda haka muna karuwa kuma muna samun ci gaba da wannan hanyar insha muna sada zumunci to malam yunusa mun gode sosai lallai kuna taka rawa kamar yadda ka faɗa gashi ma kana takawa din Allah ya saka da alheri bari mu kaɗa baucin yakuba ke kan layi yawwa muhammed ne to malam muhammad daga murya muna jinka. Yawwa ni ra'ayi na a yau akan sojojin. To, da alamar dai To wake Kaduna layin na Bauchi a katse wake Kaduna. Malam ka almasi barka da dare. Barka da warhaka ka dan ɗaga murya muna jin ka. Kuna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Haji Musa barka da. To alhamdulillah idan muka lura ni dai abin da nake so in yi kira ga 'yan arewa 'yan siyasa arewa. Mm. Yi tunanin cewa kada ka tunanin za a baka naira miliyan ɗari ka ce za ka soci arewa ko kuma ka tawaye arewa. Mm. Komai da ran daɗewa wallahi sai ka dawo arewa ba za ka koma bayarsa ba. Mm. Ko ka koma ainihin ilimi. Da haka muna kira ga 'yan arewa ku nuna kishi ga arewacin Najeriya. Kada a haɗa kai da ku a munafunci arewa. Noma ya lallace arewa. kiwo ya lallace a arewa babu tsaro a arewa don haka muna ba da shawara a tsaya a wakilci na musamman domin a gyara arewa kowa ya kai ko musulmi ko kirista arewa ta kace da ƙarshen da muku fata alkhairi Allah ya sa ji lafiya na gode. To mun gode mai rediyo bari mu kaɗa Adamawa ke kan kallaye Adamawa. Injiniya Muhammad Adamawa. To injiniya muna jinka. to da abunan don mutanen yan arewa da allah ku ci gaba injiniya kana kan layi ci gaba kana magana ka na kan to bari mu koma baucin yakuba wake kan layi a bauchi muna jin ka na bauchi muna jin ka yawwa kana ji na ko eh yawwa a gaskiya kamar mu talakawa ah, a ka gabatar da kanka da kyau ka gabatar da kanka da kyau ya zaɓan mana mafi alhairi a zaɓen da yake zuwa saboda ba komai ba ne ba har ga Allah mu manyan mu na arewa dottawa kenan ba wai kokarin ci gaban mu suke ba har ga Allah saboda haka ƴan uwan mu talakawa mu tsaya da kokari mu tsaya tsayin daka Allah ubangiji ya zaɓan mana mafi alhairi to Allah sa haka eh, na bauchi amma ka gabatar da kanka ga masu saurare waye kai to eh ka gabatar da kanka baka faɗi sunanka da kyau ba Salamu alaikum mai magana Umar Idris a Askira jihar Borno tarayyar Najeriya. To mun tsallaka Borno muna jin ka na Borno. To Umar Idris a Askira jihar Borno ta. to da alamar dai yau layukanku akwai tangarɗa sosai sosai to a duk da haka dai mun gode muku da gudunmawa da kowannenku ya kawo muna fata kuma za ku kawo wannan irin wannan gudunmawar a maudu'i na gaba mun gode to ana fatare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc ga wannan sakon dan wasan baya na atletico madrid miranda ya ce dole sai club din shi ta samu ta doki Real Madrid a wasan da za su yi ran Lahadi mai zuwa. Kaya ba wani su? Ka san da cewa barin kuɗi a waya komai kankanta sa yana da amfani idan mutum ya shiga cikin hali na kakanika yi? Babu shakka. Haruna a ina kake samun waɗannan bayanan ne? Ɗauki wayarka ka buɗe shafin www.dandalinvoa.com. A to mi kuma Blackberry ita nima yanzu na in buɗe shafin www.dandalinvoa.com. Dandalin VOA daga sashen Hausa na murya Amurka Washington DC. baya a ta ariyan ki zo mu je gidan sa'i. Yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. An suma bukukuwan da aka saba yi a lokacin bazara a kasar Iran, amma har yanzu ba a baiwa matan na Iran damar siyasa da kuma faɗin albarkacin su ba. A farkon wannan watan ne hukumar kasar suka soke wani biki da za a yi a kasar wanda ake sa ran wasu masu fafutukar 'yancin mata za su yi jawabi akan rana na mata na duniya lokacin da shugaban kungiyar turai akan harkokin waje ta gana da wasu daga cikin masu fafatakar yakin da 'yancin mata a ofishin jakadancin austria a tehran ƙasar ta iran ta kalubalanci ofishin jakadancin da cewa saduwa da ta yi da wa'annan mutane ba bisa ka'ida yake ba biyu ga wannan watan ne da muke ciki wani kotu a ƙasar ya samu wata ɗaliba maryam sarifu da laifin kushe gwamnatin kasar da bata shekaru bakwai a gidan wakafi ɗalibar ta haɗe ne da wata a bahare hidayat wata ita ma 'yar fafatakar 'yancin mata ne aka baiwa shekaru tara a gidan sarka hukumar yaƙi da haƙƙin ɗan adam ta duniya a ƙasar ta iran ta ce matan da aka yanke hukunci suna cikin mata goma da hukumar ƙasar ta tsare hassan rouhani shugaban kasar iran a lokacin da yake yakin neman zaɓe ya yi alkawarin inganta haƙƙin ɗan adam a ƙasar baki ɗaya da kuma ɗaukaka darajar mata majalisar ɗinkin duniya da ma'aikatar harkokin wajen amurka sun tabbatar da cewa bai cika wannan alkawarin ba masu fafatakan 'yancin mata na fama da kame da hukumar ƙasar ke masu in ji shugaban majalisar ɗinkin duniya ban ki moon a wata ƙasida ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce bambancin da ake nuna mata ta kowace fuska ba daidai ba ne taron da bangaren haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ta yi a geneva ta nuna damuwarta kan matakin da gwamnatin ƙasar iran ta ɗauka sharhin muryar amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a gaida abubakar yanzu kuma ga kabiru fage ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice Shugabar Barack Obama na Amurka ya ce wajibi ne fa sai kasar Rasha ta fara janye sojinta da ke bayan kan iyaka da Ukraine kafin ma a fara maganar tattaunawa akan yadda za a kai ga warware matsalar da ke janyo rikici a Ukraine din. Kotun da ke sauran shari'ar da ake yi wa ɗan wasan ƙasa da ƙasa Oscar Pistorius ta ɗage zaman sauraron shari'ar a dalilin rashin lafiyar ɗaya daga cikin masu tallafawa alkali sauraron shari'a kafin a yanke hukunci a yau insha Allah shugaba Barack Obama kuma na Amurka ke tattaunawa tare da sarki Abdullah na ƙasar Saudi Arabia babban abin da ke kan ajanda tattaunawa dai shine batun harkokin tsaron yankin gaban na tsakiya jami'an na amurka sun ce bugu da ƙari kuma ajanda ta ƙunshi matsalar rikicin syria za a kuma waiwayi halin da ake ciki a ƙasashen iran da misra da kuma shirin tattaunawa neman zaman lafiya a tsakanin isra'ila da falasinawa yakin basasar siriya da yanzu ya ɗauki tsahon shekaru uku shine a sahun gaba tattaunawar da ake yi To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can da safe ku sake jinmu da wasu shirye-shiryen. Kafin in yi sallama da ku ga saƙon taya murna ga iyalan Oga Ɗanladi Abubakar Samunaka da marigaye Abdullahi Haruna mai agogo Zaria waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu Maimuna da ake kira Momi da ɗansu wato Salihi Abdullahi Haruna a fadar sarkin Samunaka da ƙarfe biyu na gobe asabar allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin kabiru fage da ya ta ni gabatar da shirin da julie lestration wacce ta haɗa mana sauti da injiniyan mu mr zubair ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa allah shi kai mu lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.